Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Alhamis. Da ni sunusuwanti zan jagoranci gabatar muku da shirin. A cikin taskar tamu muna ɗauke ne da labarun duniya sannan shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirin muryoyin masu sauraro sannan shirin duniyarmu a yau bayan nan shirin amsoshin tarbiyya yana nan tafi. sannan daga ƙarshe ku saurari shirin afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya daga bakin Tahir Amin Rajiola. Ga labaran duniya da farko ga kanunsu. Iran ta gargaɗi shugaban hukumar IAEA e kan shigar da harkokin siyasa a cikin ayyukansa. gwamnati tarayyar najeriya ta amince da a kafa cibiyoyin karatu daga nesa 109 a duk faɗin ƙasar sannan za ku ji cewa ƙasar rasha ta kira jakadan isra'ila a moscow don jan kunninta dangane da ƙasar syria yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban hukumar makamashin nukiliya na ƙasar iran ya yi kira ga shugaban hukumar iaea e kan kada ya hada aikinsa da shigar da harkokin siyasa a ciki tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto behrus kamal bandi yana faɗar haka a jiya laraba ya kuma ƙara da cewa aikin shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙwararru ne kuma wannan ana yin sa ne ta hanyoyin da aka saba yin su ba a kafafen yada labarai ba kamal bandi yana mai da martani ne ga kalaman rafael grossi shugaban hukumar iaea e a tashar talabijin ta cnn inda yake gargadin kasar iran da ta koma kan teburin tattaunawa don farfado da yarjejeniyar jcpoa ta shekara ta 2015 kafin al'amura su kara taɓarɓarewa kamal bandi ya kara da cewa ba aikin shugaban hukumar iaea e ne ya faɗa iran ga abin da za ta yi dangane da tattaunawar vienna ba kuma ya ja kunnen shugaban hukumar ta iaea e kan cewa kada ya bari iran ta faɗa wa ma'aikatansa a iran da su koma gida kamal bandi ya ce gorosi bai nuna ƙwarewa a aikinsa ba musamman zuwa hamci isra'ila da ya yi kafin taron gwamnoni na iaea e wanda daga baya taron ya aibata haɗin kan da iran take bawa hukumar a daidai lokacin da iran take zargin hukumar tana miƙa wa haramci ƙasar isra'ila wasiƙu masu muhimmanci kan shirin nukiliyar ƙasar 'yan takarar neman kujerar gwamna a zaɓen da za a gudanar a ranar asabar mai zuwa a jihar ikiti sun rattaba hannu kan yarjejeniyar amincewa da a gudanar da zaɓen cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali a jiya laraba tashar talabijin ta channel tv a tarayyar najeriya ta bayyana cewa an sanya hannu a kan yarjejeniyar ne a gaban shugaban hukumar zaben kasar professor mahmud yakub wanda ya yaba wa shawarar kwamitin zaman lafiya ta ƙasa wato npc a takaice wacce tsohon shugaban ƙasar najeriya janar abdulsalam abubakar yake jagoranta wanda kuma ya sami karbuwa tun zaɓuka da aka gudanar a shekara ta 2020 reverend matthew hassan kuka ne na cocin diocese na sokoto ya wakilci abdulsalam a taron sanya hannu kan takardun 'yan takarar gwamnonin guda takwas gwamnatin tarayyar najeriya ta amince da a kafa cibiyoyin koyarwa daga nesa ko e-learning har tara a dufaɗin ƙasar jaridar premium time ta najeriya ta nakalto layi muhammad ministan watsa labarai yana faɗar haka a jiya laraba bayan kammala taron majalisar ministocin ƙasar wanda shugaba muhammadu buhari ya jagoranta a abuja muhammad ya ƙara da cewa za a kafa cibiyoyin ne guda uku a kowace shiyar senata da kuma abuja banda haka gwamnati za ta kashe naira miliyan 964 don tabbatar da hakan har ila yau gwamnati za ta sayi tablet na wayoyi 4,360 da kuma panel na hasken rana don amfanin cibiyoyin ana sa ran mutane 4,360 ne za su amfana da cibiyoyin idan an kammala aikin masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatocin kasashen iran da rasha sun yi kira ga wa'anda abin ya shafa su aiwatar da yarjeniyoyin astana dangane da rikicin ƙasar syria daga ciki hadda mutunta iyakokin ƙasar ta syria wa'anda aka amince da su a fagen ƙasa da ƙasa kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto shugaban tawagar ƙasar iran zuwa taron astana karo na 18 ali akbar haji babban mai bawa minista harkokin wajen ƙasar iran shawara yana faɗar haka bayan ganawarsa da tawagar ƙasar syria a taron a jiya laraba bangarorin biyu dai sun tattauna irin ci gaban da aka samu a wannan fagen a ƙasa ta siriya sana haji ya ƙara da cewa wanda suka yi lamunin aiwatar da wa'annan yarjeniyoyi na astana ya kamata su nemi hanyoyi na zaman lafiya don dawo da zaman lafiya a ƙasar Siriya har ila yau tawagar ƙasar Siriya a taron na Astana karo na 18 ya yi korafi kan yadda ƙasashen yamma suke riko da yarjeniyoyin da aka cimma a Astana musamman ƙuduri mai lamba 2585 wacce ta hana a mai da maganar jin kai da ba da agaji wa mutanen siriya al'amarin siyasa gwamnatin ƙasar rasha ta kira jakadan harci kasar isra'ila a moscow don jan kunnenta kan hare-haren da take kaiwa kan tashar jiragen sama na fasinja a birnin damascus babban birnin ƙasar siriya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha tana faɗar haka a jiya laraba bayan da mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar mikhail bogdanov ya gana da jakadan kasar isra'ila a moscow alexander ben v labarin ya kara da cewa mataimakin ministan ya ja kunnen haramci kasar isra'ila kan hare-haren da ta kai kan tashar jiragen sama na birnin damascus a ranar goma ga watan yuni da muke ciki kafin haka dai jakadan kasar rasha a syria ya yi allah wadai da hare-haren da haramci kasar isra'ila ta kai kan tashar jiragen sama na fasinja da ke birnin damascus a ranar goma ga watan yuni da muke ciki wanda ya kai ga rufe tashar jiragen sama saboda lalata abubuwa da dama da hare-haren suka yi masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma za mu shiga cikin taskar shirye-shiryenmu na yau da kullum. inda za mu fara da sauraron shirin muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabir Sulo Usman daga nan bakin kasuwar Transa da Magaram Jamhuriyar Niger. Tsokaci na yau kira ne na musamman zuwa ga manya-manyan kasashen Larabawa guda uku da suka hada kansu wuri daya don cire kansu kitse daga wuta. Wato Saudiya, Iran da Turkiya. Wannan abin da suka yi yayi daidai abin a yaba musu ne. Da a ce tunda wani ma kasashen Larabawa sun hada kansu wuri daya to wallahi babu wani baturen yamma da zai zo ya sa yaƙe-yaƙe a kasashen Larabawa da ma rarraba musu kawuna. Da haka muke kira ga shugabannin afirka da su ma su hudo da nasu tsari inda za su tattauna su haɗa su wuri guda don a guda tare a tsira tare assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum a radio tehran kiran da nake son yi ma yan yan kasuwa da nuka to ya kasance taron su kada ya kasance taron shayi ne taron kara ma a talakawa wahala kira nana ya kamata a ce su san abin da ke yiwuwa domin talaka na cikin wani hali sannan kowane ira sai ka ji an ce matsalar ukraine ce da kuma rasha rikicin ukraine da rasha ba shi zai sa a tsawala ma talaka a kada talaka cikin wata wahala ta wata wahala ba domin kiran da nake son in ya kamata su ji tsoron Allah da yan kasuwa da kamfanin nuka su sauwaka ma al'umman a Afirka gaba gaba ɗaya da yankin sahel da mu yankin mu afirka su sauwaka mana halin da muke ciki muna cikin wani hali ba kowane irin abu ba a ce dan kasuwa ya tsawo lama a talaka ya kai ma talaka ko ina sai kura ta kai bango wannan matsalar da muke kuke gani yan kasuwa da kuma kamfanonuka don allah ya kamata a ce kun tausaya ma talaka talaka na cikin wani hali ga matsalar tsaro ga matsalar abinci ga matsalar rayuwa ya kamata talaka a ma yan kasuwa da ke taro a birnin abidjan ku ji tsoron allah ku kasance kada taron ku kasance taron gabanin afirka taron shanshayi yi taron nuna nuna kawai a wace talaka na cikin wahala fata na dai ubangiji Allah kasa za ku ji tsoron Allah kuma ku tausaya ma talaka akan wannan taro domin talaka su ji sauki dangane da a kayayyakin masaruhi da kuma wasu kayayyaki nagode Ahmed Ladan Girkawo a tashi lahiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen sana boh suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin bakina dangance da abin da ke ci min tuwa kwarya to hakikanin gaskiya wannan taro da wasu kamfuna ke yi da kuma 'yan kasuwa a birnin abuja muna fata allah ya sa a yi taro lafiya a ƙari lafiya amma sun nuna cewa wannan taro ya mai da hankali ne ko kuma ƙarfi ta gihin samar da sauƙin rayuwa to wannan magana sun dai ta ni kawai don su ji daɗin bakin su saboda yanzu a halin yanzu lokacin gada muke ciki mu mun tabbaci cewa sai dai mu koma ga ubangiji mu roƙi sauƙi domin mu samu sauƙin rayuwa amma duk wani ɗan kasuwa da ka gani wallahi ina tabbatar maka sai dai a hankali saboda haka allah ya ubangiji ya ba mu sauƙin rayuwa allah ka ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashen mu na afirka suna haɗari ne kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu radio musulunci yau zan yi tsokaci bisa ga shugabannin mu in za a magana a zan hudu magana wadda adda ruwan sanyi ga a hudu magana wadda ta shahi addinin musulunci kuma gungun nan ga an kai kwanakin baya sun ta san mutane da hankali idan mutum yana da magana ba idan ta'addade mutum furta shi waɗi ba kuma ba da bayan haka nan kuma idan ka yi magana da ta shahi musulunci ka hito ka ce mutane su yahe ka hankalin mutane ya kwanta Salamu alaikum BOH Radio mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam Shagar Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau ni yana son yi amfani da wannan dama domin in yi kira gare ku kukan ku da Allah da annabi ku yi kokari ku faɗa da aikin ku ya kawo Najeriya ya zan mutanen Najeriya suna kama ko da kyau da kyau duba da yadda mutanen Najeriya da dama suke son yin mu'amala da ku amma ta sanadiyar da bamu jin ku bamu samun ku hakan ba zai yi saboda haka muke roƙon ku da Allah kuma ku faɗa da aikin ku ya kawo najeriya mana kamar yadda kowane gidan rediyo yake yi ana samun su ko da yaushe wanda fatan kira na zai kai gare ku allah ya bar zaman tare allah ya sa allah ya ba ku ikon cika nufi ku tashi lafiya boh rediyo mai magana na zp ibrahim rugar malam shakar lokacin gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya sai anjima. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana lawana alhaji abdu agada niger to na da zan da yau bisa kan kashe kashe wanga da ake yi a ƙasa ta niger yau ka an ci an kashe jami'an tsaro gobe ka an ci an kashe jami'an tsaro to magabata ya kamata ku ɗau mataki akan wannan abu yasa bai kamata ku yi shiru muna muna ji muna gani ana ta kashe mana mutanen mu ya kamata ce magabata ku yi ɗau mataki a nan gwa to ba an ci akwai sojawan ƙasar faransuwa da dirajen su da komi ya kamata ce duk wani abin da da yi su ta da Assalamu alaikum warahmatullahi sashin Hausa na biyu a Radio Musulunci ta Iran mai magana ya kuba mai aski ba da raka yara da magaram ina so ku bani dama zan yi jinjina ga jami'an tsaron mu na kasar Niger da suka dakile wani hari da yan ta'adda suka kawo kasar mu Niger inda mutum takwas suka rasa rayukansu wasu kuma suka jikata muna addu'ar Allah jikansu Allah gafarta musu su kuma wanda suka jikata Allah koro sauki Allah ƙara tsarewa gaba kuma muna kara musu jinjina da kwarin gwiwa da su jajirce wajen kare kasar mu ta Niger daga har-haren kan ta'adda allah ba su sa'a allah kara kara musu nasara kan ta'adda mai magana yakuba mai aski ba da raga a jihar da magaran ku tashi lafiya assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu samu isar da ta'aziyyar mu bisa wannan ta'adi da ɗiyan ta'adda suka mana yi muce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ɗiyan ta'adda ubangiji allah ya kawo karshen su ubangiji allah ya tarwatsa su wannan banna da suka mana sun kashe mana sojojin mu jandarmomi guda takwas talatin sun ji ciwo an kone mana mota ta fi goma sha wani wannan sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka mana karshen wannan tashin hankali kuma muna kira ga jagororin mu na kasa duka wanda harkar tsaro ta shafa dan Allah da annabi ya kamata a tausaya ma wannan jami'an tsaron namu a fasu kayan aiki kuma muna tambaya ina kayan aiki wa'anda shugaban kasa da kanshi yadda irin ya so su akwai drum akwai motoci na yaki masu tsada na zamani kuma wanda aka siyo kamar suna ina ake mana waggaban nan wannan abun abun dubawa ne muna kira ga jagorori da Allah wanda harkar tsaro ta shafa su fito su mana bayani bisa wannan kayan namu ina ne suke ake mana wannan bannan gidan radio Iran suna na Sanusi madadai da magaran mu Niger na shigo shirin ne a yau domin ume sakon ta'aziyya ta zuwa ga al'umma kasar mu ta jamhuriyar Niger gabaki daya musamman ma yan uwa da iyalan sojojin da suka rasa rayukansu sakamakon wani hari da yan bindiga suka kai a yankin Tilaberi wanda wannan hari hari ya yi sanadiyar rasa rayukan sojojin kimanin mutum takwas tare da jikata wasu fiye da talatin to muna addu'ar Allah ubangiji shi kansu waɗanda suka rasa rayukansu marasa lafiya kuma Allah ubangiji ba su lafiya yan uwa da dangi na waɗannan sojoji kuma muna addu'ar Allah ubangiji kara musu haƙurin jure wannan rashi sauran sojojin da suke fagen daga muna addu'ar Allah ubangiji kare mu mu da su gabaki ɗaya ina fatan za ku tashi lafiya BOH Hausa ni ne sanu sama da da magaram Niger Assalamu alaikum radio BOH Iran mai magana Alkasim daga nan Agadez jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin zan ba da ra'ayi na saman wannan zaman taro wanda shugabannin 'yan kasuwa da masana'antu suke a birnin Abuja. Da wannan gaskiya taro ne mai mahimmanci idan dai gaskiya an cima matsaya wadda gaskiya talakawa za su amfani da ita. ba wai kawai su je shi yi taro ko kuma shugabanni su tura wakilansu ba kawai a cika kujerun taro ba tare da an samu biyan bukata ba kenan kaga wannan taro idan dai afirka shugabannin eh, yan kasuwa na afirka su yi shi da gaskiya kuma a yi ɗauki saman abin da aka tattauna a cikin shi a yi aiki da shi a zahirance ba a wai a yi aiki da shi a rubuce ba a gabatar da shi bisa kasashenmu na afirka gaskiya za a samu sauye-sauye da dama kuma za mu jan hankali da eh, yan kasuwa suna da damar da za su jan hankulan shugabanninmu na afirka saboda su shi suke saye da sayarwa cikin wannan kasashe su suke shiga waga kasa su kai waga kasa su dawo idan muna jin hankalin su su yi wannan dama da Allah ya ba su su hankalin shugabannin mu wannan kuɗi suna cikin wanda suke gaba gaba wanda ya kamata suna bukata a yi su saboda idan aka yi su gaskiya kasuwanci cikin yankin mu na Afirka zai zo wa da sauki musamman masu 'yan kasuwa saboda su suke taya cikin wata kasa su kai wata kasa suna amfani da kuɗaɗɗai daban-daban To da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin duniyar mu a yau tare da Mushtaba Adam. Duniyar mu a yau. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin na yammacin asiya wato gabas da tsakiya a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya dangane ta kaddamar da ake a ƙasar labanan da haramtacciyar ƙasar isra'ila akan wasu yankuna na makamashi a cikin tekun mediterranean da fatan za ku kasance tare da mu domin jin ci gaban shirin daga inda muka tsaya a baya a cikin fitowar da ta gabata mun bijiro da bayani a kan saɓani da yake tsakanin ƙasar labanan da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila a kan wani yanki na ruwan teku mediterranean mun yi ishara da yadda saɓanin ya samo asali wato tun daga lokacin da aka gano ƙarin makamashin da yake kwance a yankin da ake kira karish a cikin ruwa iskar gas ce wacce wanda aka gano ya kai ƙarin cubic mita tiriliyan ɗaya zuwa tiriliyan ɗaya da rabi wannan iskar gas ɗin ƙari ne akan wacce aka gano tun a baya da ta kai cubic mita tiriliyan 45 bayan waccan sanarwa ce dai da wani kamfani da ke aikin haƙo wato makamashi mai suna energene ya tabbatar da cewa da akwai isar gas ɗin a wajen sai zamanto wannan kamfanin ya nuna sha'awar fara aiki sai dai kuma hakan ya jawo saɓani tsakanin ƙasar labanan da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila domin na farko dai ƙasashen suna cikin halin yaƙi ne babu wata alaƙa ta diflomasiya ko sulhu balle yarjejeniya su tun da aka kirkiri haramtacciyar kasar isra'ila da yaƙe-yaƙen da larabawa suka yi da wannan haramtacciyar ƙasa labanan tana ɓangaren laraba kuma ta yaƙi da su kuma har zuwa wannan lokacin da ƙasashen larabawa da dama suka ƙulla hulɗar diflomasiya da haramtacciyar ƙasar ta isra'ila har yanzu a halin tsagaita wuta ake ba kawo ƙarshen yaƙi ko yarjejeniya tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da labanan ba da hakan yake nufin cewa babu wani abu da yake hada su gaba da gaba to don haka sai amurka ta aike da manzo na musamman da zai zama mai shiga tsakani domin a warware sabanin da ke tsakanin bangarorin biyu dalilin rashin kai batun a gaban kotun duniya ko amfani da dokokin ƙasa da ƙasa shine haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta rattaba hannu akan amincewa da waɗannan dokokin ba idan dokokin ƙasa da ƙasa za su bai wa labanan gaskiya to manzon amurka mai shiga tsakani amos octashine wanda shi kanshi shi ɗan sahiyoniya ne ya kasance a ɓangaren haramtacciyar ƙasar isra'ila labanan ta yi maraba da wato manzan amurkan bisa tilasci za a ce bata nufi kotun ƙasa da ƙasa ba domin warware takaddamar da ake yi manzan na amurka ya kasa samar da fahimtar juna tsakanin ɓangarorin biyu a tsawon lokacin tattauna da aka rika yi a yankin naƙura da ke cikin labanan wato wacce iyaka ce shi dai wannan yankin na karish yana da faɗi kuma an kasa shi zuwa gida biyu da kowane ɓangare yana da dandazon iskar gas a cikinsa to a baya batutuwa da dama sun raba kan al'ummar labanan da haddasa saɓani a tsakaninsu daga cikinsu da akwai batun tattalin arziki da ciwo bashi daga asusun labani na majalis wato na kasa da kasa imf da kuma batun alƙiblar siyasar kasar yamma za ta kalla wato turai da amurka ko kuwa ta kalli gabas wato rasha da china sai dai yanzu da batu ya iso akan albarkatun da ƙasar take da su da kuma kokarin da haramtaccen kasar isra'ila take yi na sace su al'ummar kasar. ta sun haɗu a kan cewa dole ne a kare waɗannan albarkatun domin kuwa za su taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar tattalin arziki da wannan ƙasa take da su shugaban ƙasar labanan da ya gana da mai shiga tsakani ɗan amurka wato Shine ya shaida masa cewa ba kamata a ce an killace ƙasar labanan da hana ta cin moriyar arzikinta ba hatta a yankunan da babu saɓani a kansu da kuma inda ake da saɓanin ma a kansu alhali a wannan lokacin da ake ciki duniya tana son baiwa turai iskar gas maimakon rasha da turawan suke son ƙauracewa amfani da makamashinta Ta ofishin shugaban ƙasar ta labanan marshal aun ya fitar da sadarwa a kan cewa shugaban kasar ya jaddada haƙƙin labanan na kare huruminta na ruwa da albarkatun da suke kwance a ciki ya kuma gabatarwa da mai shiga tsakanin ɗan amurka hanyoyin da labanan ɗin take ganin cewa idan aka bi su za a warware wannan takaddamar wata majiyar daga fadar shugaban ƙasar ta labanan ta ƙara da cewa ɗan aikin amurka ya ce zai gabatarwa da haramtacciyar ƙasar isra'ila shawarwarin da suka fito daga labanan ɗin sannan kuma zai sake komawa ƙasar labanan wato idan ya je tel aviv domin ya zo da jawabin da ya jiyo daga can har ila yau mai shiga tsakanin na amurka ya tabbatarwa da labanan cewa zai yi matuƙar ƙoƙarinsa domin ganin an samu mafita a kan wani takaddama baya ga shugaban ƙasa manzan amurkan ya zarci shugaban majalisar dokokin ƙasar ta lebanon na bihbare sannan kuma firaminista najib mikati inda ya ji magana ɗaya da ta fito daga dukkanin jami'an gwamnatin ƙasar akan haƙƙin ƙasar ta labana na cin moriyar albarkatunta na ruwa da kuma ƙin yadda da ta ja da baya akan haƙoƙin nata jaridar addiyar ta labanon ta ambato wata majiya take cewa abubuwa guda biyu ne suka baiwa matsayar ta labanan ƙarfi wajen ƙalubalantar abinda haramtacciyar ƙasar isra'ila take sanye na satar albarkatun ƙasar na iskar gas. na farkonsu shine haɗin kai a tsakanin al'ummar ƙasar dangane da haƙƙinsu na cin moriyar arzikinsu za a iya cewa kusan duk wani saɓani da mutanen ƙasar suke yi a baya dangane da batutuwa mabambanta to akan iskar gas ya kau na biyu kuwa shine gwagwarmayar ƙasar ta lebanon ta hezbollah da matsayar da ta bayyana na cewa tana cikin shirin ko ta kwana domin kalubalanta haramtacciyar ƙasar isra'ila da abin da take yi na ƙoƙarin sata albarkatun wannan ƙasa jaridar ta ci gaba da cewa ba domin ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah ba to da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi rubda ciki akan albarkatun labanan na ruwa ba kuma za ta tsaya a kan inda ake da saɓani a kansa ba za ta ma isa cikin yankin da mallakin labanan ne ita kaɗai wannan matsayar ta gwagwarmaya ce wace mataimakin shugaban ƙungiyar hezbollah wato sheikh na'im kasim ya bayyana a makon da ya gabata na cewa su fa a shirye suke kawai labanan a gwamnatance ta faɗi cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta keta hurumin ƙasar to za su yi amfani da ƙarfi a kan 'yan sahayoniyar to wannan matsayar ce ta tilasta wa amurka ta aiko da manzanta cikin gaggawa bayan da a baya shi manzan na amurka ya bayyana cewa ba zai sake koma ba sannan kuma wannan matsayar ta hezbollah ce ta sake tilasta wa haramtacciyar kasar isra'ila ta amince da a ci gaba da tattaunawa ba domin haka ba da tuni ta ci gaba da abin da ta sa gaba na fashin albarkatun kasar labanan to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacin shirin namu kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu dauke da wani jigo mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. a halin yanzu kuma ga tahir amin dauke da shirin amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ni tahir amina zan kasance tare da ku a cikin shirmu na yau da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu To madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara ansa tambayan wani mai sauraron mu mai suna muhammad ali injiniyan gine-gine a abuja na tarayyar najeriya wanda ya buƙaci mu bayyana masa muhimmancin sada zumunci inda muka kawo wasu ayin alkur'ani mai girma wa'anda suka yi magana dangane da sada zumunci addinin musulunci da idan allah ta'ala za mu kawo wasu hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka dangane da shi sada zumunci a cikin shirmu na yau da farko kafin mu fara kawo muku hadisan da suka yi magana dangane da sada zumunci a addinin musulunci za mu fara bayani menene ake nufi da sada zumunci kansa wanda shine mutum ya ziyarci gidajen danginsa na kusa wanda suka hada da iyaye yan uwan iyaye wato amoma da kawunni gwaggwani da kuma yan uwan mahaifiya mata har ila yau da 'yan uwa daga mahaifa guda ko daban-daban 'ya'yansu har ya je ƙasa da kakanni maza da mata har ya yi sama wato ko menene tsufansu haka kuma 'ya'yan ammi da amma har ya yi ƙasa shi ma da dukkan danginsa na kusa da na nesa wanda jini ya haɗa su to wasu malaman sukan haɗa hadda abokan iyaye wanda suke mutunci da su a lokacin rayuwarsu ko bayan rayuwarsu saboda an karɓo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan cewa yakan sada zumunci da ƙawayen hadiza matarsa ta farko hatta bayan rasuwanta misali idan ya yanka dabba yakan aika mata sai ya ce tana zuwa wajenmu a lokacin da hadiza take raye to wannan dukka yana nufin sada zumunci sada zumunci shine ka je wajensu idan akwai hali ko a taimaka musu musamman idan sun buƙaci taimakon ko ka gaida su kawai ka rika tambayan halin da suke ciki a wannan zamani muna iya cewa rika yi masu waya ta sauti ko ta bidiyo ko kuma rubutu gwargwadon abin da ya sawwaka don sanin halin da suke ciki taimaka musu da sadaka ko bashi ko ta magana mai kyau a nan ne za a ce musulmi ya da zumunci kuma shi ne sada zumunci wanda allah ta'ala ya yi umarni da a sadar da shi a wasu hadisan manzo allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansu tsarkaka an bayyana cewa shi sada zumunci yana da amfaninsa ga wanda ya yi shi hata a rayuwarsa ta duniya wannan banda ladin da zai samu a wajen allah ta'ala a ranar kiyama daga cikinsu dai akwai hadisi daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa sada zumunci yadda ya dace da aikata ayyuka masu kyau da kyautatawa iyaye da sada zumunci suna sauya shaƙi marasa rabo ya zama sa'idi wato mai rabo kuma suna ƙara tsawon rayuwar mutum kuma suna hana mummunan mutuwa mummunan ƙarshe kenan kamar yadda yanzu a cikin nahajil fasaha juz'i na tara shafi na 186 a wannan hadisin yana maganar abubuwan da suke tasiri a cikin rayuwar mutum na duniya da lahira a duniya tsawon rayuwa da kuma kyakkyawan ƙarshe a lahira kuma in shaƙi ne zai zama sa'idi wato mai rabo wanda zai shiga aljanna sai kuma wani hadisi daga imam sajjar alaihi salam inda yake cewa wanda yake farin ciki da allah ta'ala ya tsawaita rayuwarsa sannan ya shimfiɗa masa arzikinsa to ya sada da zumunci kamar yadda ya zo cikin littafin hayatu imam sajjar alaihi salam shafi na tara. a wani hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya girmama bakonsa kamar da zo cikin kafi juz'i na shida shafi na 285 a nan wannan hadisi yana nuna mana sada zumunci ya kai ga ya kai ga bakonka wanda babu wani abin da ya hada ku da shi in ban da bakonta to da ƙarshe za mu rufe shirinmu na yau da hadisi inda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sadaka ninki goma bashi ninki goma sha takwas sada zumunci da yan uwa ninki ashirin sannan sada zumunci da sauran dangi ninki ashirin da hudu a wani hadisin za mu fahimci cewa duk wanda aka sadar da zumunci da shi ana da ninkin lada a wajen allah ta'ala aƙalla goma wato idan mutum ya ba da sadaka ne wanda shi ma sada zumunci ne sannan yana ƙaruwa da irin kusancin da yake da shi da wanda ya sadar da zumunci da shi don haka idan mutum ya ba wa danginsa na kusa sadaka ko ya taimaka masa ko ya ba shi bashi ko ya ba shi kyauta ladarsa ta fi na wanda ba danginsa ba ko kuma muna iya cewa ya sada zumunci har sau biyu ga bashi ko sadaka da taimakawa ga kuma ga kuma kasancewarsa dangi ne na kusa to masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan lakai kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma lokacin ne da za ku saurari shirin afirka a yau tare da hassan barka.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 Hassan barka ne ke yi muku salama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Somarila ranar Lahadi ta gabata sha biyu ga watan Yuni aka gudanar da zagawar bikin ranar demokuraɗiyya a Najeriya. Wannan ne karo na hudu da Najeriya ta yi bikin a irin wannan rana tun bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya sauya mata rana a ranar 29 ga watan mayu na shekarar 2018 zuwa 12 ga watan yuni don karrama moshod kashi mayu abiola wanda lashe zaben 12 ga watan yunin shekara ta 1993 to ko ya masana ke kallon waɗannan shekaru na tafarkin demokaradiyya a najeriya dr alharun muhammad masanin harkokin siyasa ne a najeriya ga kuma yadda yake kallon wannan batu To, bayanin cewa akwai roman demokuraɗiyya. Tambayan shine me roman demokuraɗiyya? Ita kanta me demokuraɗiyya? E, akwai romo mutum biyu ke samun wannan roman ko kuma mutum uku. 'yan siyasa sai kuma shugabannin jam'iyya sai kuma delegate daga baya-bayan nan waɗanda aka zaɓa daga kansila zuwa ɗan majalisar jiha da ɗan majalisar wakilai da 'yan majalisar tarayya da gwamnoni da shugaban ƙasa sai kuma waɗanda suka naɗa a cikin gwamnatocinsu suke samun moran dimokuraɗiyya saboda albashinsu mai tsoka ne ga kuma alawas alawas da suke samu daban-daban kada ka kawo shauran hanyoyi da ake bi na samun kuɗaɗe wannan tsarin dimokuraɗiyya tsari ne da ya zo cewa tun daga kan kansila duk wanda aka zaba da sunan jama'a ya je ya wakilce su ya kai kukansu ga gwamnati to ya zama maloniya tun daga kan kansila a cikin anguwa zuwa shugaban karamar hukuma zuwa dan majalisar jiha zuwa dan majalisar tarayya zuwa dan majalisar dattijai zuwa gwamnoni zuwa yan majalisu wasansu maloniyoyi ne wasu kuma biloniyoyi ne wannan haka tsarin yake haka aka tsara amma samun roman dimokuraɗiyya shine talaka da yake zaɓe ya fito ruwa sanyi da daɗi ba daɗi ya jefa ƙuri'a wani romo ya samu ba wani romo da talaka ya samu kila wani zai ce ai ga hanyoyi an yi ana yin rujiyar bultsatse ga fitilun sola an sa a kan tituna amma ƙwararru masana dubarun raya kasashe. sun ce ai idan za ka fitar da tsari da zai amfani jama'a in za a yi policy akwai bukatan ka sanya mutanen da wannan manufa wannan aiki zai shafa rayuwarsu ka nemi shawararsu wato people oriented development idan za ka yi hanya ne ko kuma ga kuɗi ya samu kaso ne daga abuja kuɗin shiga ne da jiha ta samu a'a kuɗaɗe ne aka ranto domin ayyuka ma jama'a to a me ra'ayin jama'a me ku me kuke bukata ku mutanen riga san me matsalan ku ku mutanen haigin dan malimi me bukatun ku ku mutanen dinye me bukatan ku ku mutanen kura me bukatan ku ko kuma ku mutanen sanyawa meye bukatun ku ka kira jama'a shi yasa ake bukatan a samu dandali ko zauren tattaunawa ka kira jama'a su zo in ba zai yiwu ka kira jama'a ba suna da wakilai ka kira wakilan wakilai na gaskiya ba na coge ba ka nemi ra'ayinsu cewa to ga kuɗi ya samu meye ku su gaya maka matsalar mu asibiti ne matsalar mu hanya ne matsalar mu tsaro ne matsalar mu rashin wuta ne su gaya maka ba ka zo ka zauna da jama'an ka ba yan kwarakwanka ku zartar da abin da kuke so cewa ai abin da za ku yi ma jama'a hanya ne ko kuma za ku sa musu fitillan sola ko za iya cewa yau talakan najeriya ya ɗanɗani roman demokradiyya inda za ka zauna ka bi ra'ayin jama'a me su da yawa za su gaya maka hanyoyin nan ba matsalansu ba ne ko ko sololin solan nan da ake sawa ba bukatunsu ba ne su suna da matsalolin su yawancin mutanen najeriya yunwa ke su ba abincin da za su ci ko sun ci abincin ba irin wanda jiki ke bukata ba ba wanda zai amfane su a jiki bane to wannan shine roman demokradiyya da yawa mutane ba sa iya zuwa asibiti shi yasa masu maganin gargajiya suka yawa ta ko'ina ta ko ina birni da ƙauye dare da rana da gaskiya da ƙarya ko ta ina masu magungunan gargajiya ne ana bayani mutum ɗaya sai ya gaya maka magani yana magani ciwo hamsin ko kuma shi ma ya ce maka shi ma sunansa dokta shi ma likita ne saboda me saboda asibitocin gwamnati sun gaza gazawa ta fannoni uku ba magunguna ba ƙwararrun likitoci ba na'urori saboda haka in ma ka je asibitin shirme ne ba za a ba natsuwan likita bai da natsuwan da zai iya duba ya fahimci matsalanka in ma ya fahimci matsalan ba inda zai baka magani in ya rubuta maka ka je chemist baka da kuɗin da zaka saya ko kuma na'urorin ba ƙwararrun da za su iya sarrafa su balle a auna ka a fahimci irin cutanka so da yawa bankaura ake yi so da yawa mutane za su je asibiti abin da ke damun su daban a ce na'ura ta ce yana da matsalan koda ko yana da matsalan hanta ko yana da matsalan zuciya ma likita ya zo ya dinga ɗirka mashi magunguna ya zo ya kashe masu zuciya ko ya kashe mashi hanta ko ya kashe masu koda an yi haka ya fa kirga binni da ƙauye shi yasa kuma asibitin ƙarya suka yawa ta ko ina kowa ya nishaɗu sai ya buɗe asibiti ya rika kashe mutane saboda mai saboda ba hukunci a ƙasa wannan shine roman demokuraɗiyya amma dakta za a ga ga jam'iyyun siyasa nan a najeriya kuma talakawa su ne ke kada kura yayin zaɓe wannan bai nuna cewa ƙasar tana bisa ta farkin dimokuraɗiyya inda kowa ke da dama ta kada kura. 'yan siyasa waɗanda aka zaɓa wakilan jama'a suke shiga da fita su naɗa delegate to zaɓen bana an yi kakan delegate Maza su da matan su wasu ma ba ma naira ba dala aka ba su wannan shine roman demokradiya talaka yana nan yana wayo Allah talaka bai da tsaro yunwa ta ishe shi manomi bai da kuɗin da zai sai taki har yanzu da fatanya ake noma da garma a Najeriya a wannan karnin da ake ciki yayin da wasu sun yi nisa zuwa zuwa duniyan wata yayin da ake maganan cin kasuwa a duniyan wata mu yanzu ake maganan taki ya za a samu taki da sauki har yanzu ana maganan takin zamani ne manoma da yawa sun koma ɗiban bola yanzu yanzu kusan duk mu ba za ka je ka ga bola ba bola ma kwangilanta ake ƙananan yara suka tattara bola ana ciniki kilo ɗaya naira kaza kilo ɗaya yanzu ba inda za ka je ka samu tarin bola saboda mutane manoma ba za su iya sayan takin wannan takin zamanin ba sun koma amfanin da, bola ba bola to wannan shine roman dimokuraɗiyya shi yasa muke cewa jam'iyyun siyasa guda biyu ne da jam'iyyan talakawa masu yunwa wanda ba su da tsaro suna halin wayo Allah sai kuma jam'iyyar 'yan siyasan da muke da su shugabanninmu waɗanda suna tare da masu kuɗi ne dama akan ce mai kuɗi abokin sarki to yanzu mai kuɗi abokin kansila ne mai kuɗin abokin ɗan majalisa ne mai kuɗi abokin gwamna ne mai kuɗi abokin shugaban ƙasa ne to waɗannan suke da jam'iyya guda ɗaya sai jam'iyya ta biyu ta talakawa mazansu da matansu su ne suna gefe ɗaya waɗannan su ne jam'iyyun guda biyu da muke da su a Najeriya idan ka koma baya ɗan dama-dama dimokuraɗiyyar lokacin da aka yi a can baya lokacin lokacin su shagari sun yi kokari sun fitar da manufofi da yawa ta ko'ina wanda ya yi tasiri a rayuwar jama'a kusan kowane gari akwai gidaje da gwamnatin tarayya ta yi ana kiransu locus na a jihohi akwai kuma federal locus kowane gari a wancan zamanin amma yanzu ba wannan tsarin ko da an zo da shi sai a lalata ya ka nemi tsarin ma ka rasa sun yi abubuwa da yawa sun fitar da tsare-tsare na noma kuma a lokacin su 'yan siyasan ba marowata ba ne abinda suka samu suna allah allah ne su zo idan suka zo gida su nemi jama'ansu su basu yawo ake da kuɗi a but a raba ma jama'a saboda an san jama'a da yawun jama'a aka je inda aka je saboda haka ba su kadai suke ci ba tare da jama'a ne a wancan karin an samu roman demokuraɗiyya amma wannan karin zubi ne na marowata ake da su wani ma in ka je wajen shi sai ma ya fito maka da walet ya ce ai ba ko ɗari saboda haka su kadai suke shan roman demokuraɗiyyan daga su sai iyalansu sai kuma 'yan kwarakwansu amma talaka wanda da yawunsa ake wannan mulki bai san me roman demokuraɗiyya ba. To ko menene mafita kenan dakta? Dole sai an fitar da tsari na gaskiya wanda akwai jama'a a ciki tsundum. Me tsari na gaskiya? Ai muna da shugabanci kafin siyasan Ingila, kafin siyasan Amerika wanda a kan wannan ne aka je aka zo da wannan tsarin mulki. Me tsarin na asali? Muna da tsari na shugabanci. Kowane gari a arewa har ma kudancin Najeriya akwai mai anguwa, akwai dakace, akwai hakimi, sannan akwai sarkin yanka. Idan ka zo ƙasa-ƙasa a kasuwa muna da sarkin kasuwa. Bayan sarkin kasuwa akwai sarkin awo, akwai sarkin fawa, in ka zo mu'amalan yau da kullum muna da sarkin ruwa muna da mai dawa sarkin daji to duk waɗannan gaɓoɓi ne na shugabanci yadda za a tafiyar da al'amuran jama'a kowane nau'i na shugabanci a nan muna da shugabanni to amma saboda rudu an watsar da wannan an je an ɗauko tsarin ingila ko tsarin amerika an ce shine za a yi waɗancan kuma an yi watsi da su shi yasa matsalolin kullum suke ƙara damalmalewa suke ƙara rikicewa a rasa mafita ba zai yiwu ka ce wai wani zai taso daga washington ko daga london ko daga paris ya warware matsalar rigasa ko hayin dan madi ba wannan karya ne ba inda za a je ko kuma matsalan kura ko matsalan ko matsalolinmu dole sai mun zo mun fahimci wannan nau'in na shugabanci ya za mu gyara mu tafi da bukatunmu na yau da kullum matsalolin zamani dole sai mun fahimci haka mun zo kuma inda badakalan take shine shi tsarin wannan mulkin yadda aka tsaro shi aka shirya yadda za a biki talaka ya zama kamar tsari ne na wuru-wuru ta yaya za ka zo ka ce mutum ka tura shi wakili bai aikin komai in ma ya je a shekara guda zai yi wata bakwai ne ko wata takwas yana yin hutu in ya zauna ya yi aiki na wata biyu ko wata uku amma duk wata yana da albashi yana da allowance bayan allowance ka zo kuma kana bashi wasu maƙudai maƙudan kuɗaɗe wai da sunan consultancy project ya zo kwansuwansi nan ma ya je ya haɗa baki da ɗan gida a zo a sa rubabbun abubuwa duk inda aka sa bohol da sola na 'yan siyasun ka bi su ɗaya bayan ɗaya za ka ga duk rubabbu ne coge ne aka shirya wannan shine roman demokuraɗiyya yawancin ruwan da aka sassa ba sa lalatattu ne rubabbun injina aka sa waɗannan solan da ake ganin su kyalkyal banza ne in sun daɗe su shekara ɗaya nan gaba duk lalacewa za su hanyoyin da aka yi wasu gasunan duk sun fara farfashewa akwai wasu wani kwaltan da aka sa idan aka aje mashin standard mashin din lotsawa yake cikin kwaltan waɗannan shine roman dimokuraɗiyya dole sai mun zo mun fahimci matsaloli da bukatunmu mun fitar da tsari na gaskiya wanda zai taimaki jama'a. To masu saurare da hakan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ga bakon namu Dr. El Harun Muhammad wani masanin harkokin siyasa a Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa ku a kasance lafiya. ganin muna da sauran lokaci ga tahir amin dauke da tushen wasu daga cikin muhimman labarun duniya shugaban hukumar makamashin nukiliya na kasar iran ya yi kira ga shugaban hukumar iaea e kan kada ya hada aikinsa da shigar da harkokin siyasa a ciki tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto behrus kamal bandi yana faɗar haka a jiya laraba ya kuma ƙara da cewa aikin shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙwararru ne kuma wannan ana yin sa ne ta hanyoyin da aka saba yin su ba a kafafen yada labarai ba kamal bandi yana mai da martani ne ga kalaman rafael grossi shugaban hukumar iaea e a tashar talabijin ta cnn inda yake gargadin kasar iran da ta koma kan teburin tattaunawa don farfado da yarjejeniyar jcpoa ta shekara ta 2015 kafin al'amura su kara taɓarɓarewa kamal bandi ya kara da cewa ba aikin shugaban hukumar iaea e ne ya faɗa iran ga abin da za ta yi dangane da tattauna vienna ba kuma ya ja kunnen shugaban hukumar ta iaea e kan cewa kada ya bari iran ta faɗa wa ma'aikatansa a iran da su koma gida kamal bandi ya ce gorosi bai nuna ƙwarewa a aikinsa ba musamman zuwa hamci isra'ila da ya yi kafin taron gwamnoni na iaea e wanda daga baya taron ya aibata haɗin kan da iran take ba wa hukumar a daidai lokacin da iran take zargin hukumar tana miƙa wa haramci ƙasar isra'ila wasiƙu masu muhimmanci kan shirin nukiliya ƙasar 'yan takarar neman kujerar gwamna a zaɓen da za a gudanar a ranar asabar mai zuwa a jihar ikiti sun rattaba hannu kan yarjejeniyar amincewa da a gudanar da zaɓen cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali a jiya laraba tashar talabijin ta channel tv a tarayyar najeriya ta bayyana cewa an sanya hannu a kan yarjejeniyar ne a gaban shugaban hukumar zaɓen kasar professor mahmud yakub wanda ya yaba wa shawarar kwamitin zaman lafiya ta ƙasa wato npc a takaice wacce tsohon shugaban ƙasar najeriya janar abdulsalam abubakar yake jagoranta wanda kuma ya sami karbuwa tun zaɓuka da aka gudanar a shekara ta 2020 reverend matthew hassan kuka ne na cocin diocese na sokoto ya wakilci abdulsalam a taron sanya hannu kan takardun 'yan takarar gwamnonin guda takwas gwamnatin tarayyar najeriya ta amince da kafa cibiyoyin koyarwa daga nesa ko e-learning har tara a dufaɗin ƙasar jaridar premium time ta najeriya ta nakalto layi muhammad ministan watsa labarai yana faɗar haka a jiya laraba bayan kammala taron majalisar ministocin ƙasar wanda shugaban muhammadu buhari ya jagoranta a abuja muhammad ya kara da cewa za a kafa cibiyoyin ne guda uku a kowace shiyar senata da kuma abuja banda haka gwamnati za ta kashe naira miliyan 964 don tabbatar da hakan har ila yau gwamnati za ta sayi tablet na wayoyi 4,360 da kuma panel na hasken rana don amfanin cibiyoyin ana sa ran mutane 4,360 ne za su amfana da cibiyoyin idan an kammala aikin masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatocin kasashen iran da rasha sun yi kira ga wa'anda abin ya shafa su aiwatar da yarjeniyoyin astana dangane da rikicin ƙasar syria daga ciki hadda mutunta iyakokin ƙasar ta syria wa'anda aka amince da su a fagen ƙasa da ƙasa kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran yana kaltar shugaban tawagar ƙasar iran zuwa taron astana karo na 18 ali akbar haji babban mai bawa minista harkokin wajen ƙasar iran shawara yana faɗar haka bayan ganawarsa da tawagar ƙasar syria a taron a jiya laraba bangarorin biyu dai sun tattauna irin ci gaban da aka samu a wannan fagen a ƙasa ta siriya sana haji ya ƙara da cewa wanda suka yi lamunin aiwatar da wa'annan yarjeniyoyi na astana ya kamata su nemi hanyoyi na zaman lafiya don dawo da zaman lafiya a ƙasar Siriya har ila yau tawagar ƙasar Siriya a taron na Astana karo na sha takwas ya yi korafi kan yadda ƙasashen yamma suke riko da yarjeniyoyin da aka cimma a Astana musamman ƙuduri mai lamba 2585 wacce ta hana a mai da maganar jin kai da ba da agaji wa mutanen siriya al'amarin siyasa gwamnatin ƙasar rasha ta kira jakadan harci ƙasar isra'ila a moscow don jan kunnenta kan hare-haren da take kaiwa kan tashar jiragen sama na fasinja a birnin damascus babban birnin ƙasar siriya da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan zango a madadin waɗanda kuka saurari muryoyinsu ni madugun shirin wunti ke muku fatan alheri ku huta lafiya thank you